Shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar hafizan Alƙur'ani na Najeriya Sheikh Musa Hassan na daga cikin waɗanda a da yake ƙin jinin rigakafin. Wannan gamsuwa ta sa muka yadda muka amince cewa wannan cuta ya kamata a da ita gaba ɗaya a duniya ma ba Najeriya ba. Za mu koma mu tara jama'an mu mu gaya musu musamman in dai za a yi adalci an san jama'an hafizan alkur'ani malaman tsangayoyi na allo da almajiransu da kola da gadda da titibirai da gwanaye da waye suna mafi gaba gaba wajen kin abin nan kuma bisa hujja bisa gaskiya to amma za mu je yanzu mu koma mu bisa bayani gashi gashi gashi kuma mun san daidai gwargwado kowane mutum yana amincewa irin mutanensa ne sau da haka muna kyautata za su amince mana domin mu amintattun su ne daidai gwargwadon hali za mu gaya musu ga abin da ake ciki ga abin da ake ciki yana da muhimmanci a wayar da kan mata don shawo kan maza masu kin jinin rigakafin in ji shugabar kungiyar musulmi mata Maryam Idris Opman. Ga azumi na zuwa a wajen tafsiranmu wajen duk taro da muke yi za mu ci gaba da ilmantar da mata. Kuma akan yi programs a rediyo da su TV wanda da duk da za mu ci gaba da ilmantar da mata mu nuna musu da dacewan a yi wannan abu insha Allah. Jagoran taron na Abuja Sheikh husaini Zakariya ya caccaki makiya rigakafin na shan inna. Duk wanda ya bada fatawa idan malami ne, ya yaudari mutane akan abin da yake ba gaskiya ba ne, wato ya magana ta gaskiya amma yana nufin cutar da mutane da ita, to ba ya ha'inci mutane ba ne ba ya yaudare su ba ne wannan hukuncinsa sai Allah subhanahu ta'ala domin ya halakar da mutane ya nakasar da su ta abin da yake ba haka din ba ne domin ba zai yi a ce duk duniya ba wanda ke da ilimin cewar akwai cuta cikin wannan ba sai mutum daya ko in tsaron mutane wanda ke a ƙasa su ba a yin wannan maganin ba sa cikin wanda suka ƙirƙiri wannan maganin alhali kuma jama'a da yawa a duniya sun amfana da wannan ta hanyoyi daban-daban don haka babu wani abu wanda yake zai sanya mu koma baya cikin daji mu koma cikin jahilci mu zama koma baya a cikin al'umma a ce yau mu ne kadai muka rage a baya a wannan wato ciwo wanda ya addabe mu gaba ɗaya. Jami'ai a Najeriya na alakanta taɓarɓarewar tsaro a wasu sassa na ƙasar da rashin samun cikakkiyar nasarar rigakafin ɗari bisa ɗari. Nasiru Adamu Alhikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.